Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. A makon jiya shirin ya taɓo halin rayuwar da nakasassu ke ciki a arewacin Najeriya inda shugaban guragun jihar Jigawa ya koka kan yadda ba sa morar tallafin da gwamnatocin jihohi da ta tarayya ke baiwa al'umma da nufin takaita raɗaɗin da matakin cire tallafin man fetur ya haddasa. To a yau mun nufi garin tema da ke ƙasar Ghana inda wata matashiyar zabiya mai tawaya a hannu ta rungumi sana'o'in hannu irin abin da 'yan magana ke kira sana'a goma maganin mai gasa. Zan bar ku da wakilin muryar Amurka a Accra Idris Abdullah Bako don jin yadda hirarsu ta kaya da bakuwar shirin.

sunana hajiya aishatu musa abdullahi yar gata wanda aka fi sani da yar gata sarauniya wake sarakuna shekaru na ashirin da biyar haifuwa kuma iyaye na mazaunan ƙasar saudi arabia ne a wajen muka girma tare da yan uwana a can na yi karatu da koyi wasu dabarun ayyukan hannu sanadiyar samun larura ta kuma hatsarin mutane da muka yi da babana da sauran jama'a da ke tare da mu a mota dukansu Allah ya musu rasuwa ni kuma hannu na ɗaya kamar yadda kake gani da sauran raunuka daga fuskata kamar yadda kake gani kuma jinsin iyaye na Hausa Fulani da kuma Larabawa. Da wayonki kuka yi wannan hatsari? Kwarai da gaske shekaru na tara a duniya lokacin da abin ya faru. Wannan bai sa kin ja da baya ga abubuwan da kike da burin yi a rayuwa ba? Kafin accident din ya same mu mahaifinmu yana da rufin asiri gwargwadon hali yana kula da mu yadda ya kamata. To babu tunanin neman in iya aiki ko in nemi aiki ni ganin ba abin da muka nema muka rasa. To amma duk da haka wani lokacin masu aiki sukan yi mana aiki haka ni kuma sai in dan tashi shiga ciki muna yi tare. So ina son dai aiki tun farko gaskiya. Daga bayan kuma wannan larura larura ta faru da ni ga kuma maraici sannan ga karayan arziki sai na jajirce wajen nema wa kaina mafita domin ni ce babba a ɗakin mu kannai na yara ne kanana a lokacin bacin makaranta fa? Na yi a Hidayatul Aulad a Jidda Saudi Arabia, sannan na yi sanawiya Fasil Salis a Rabi'atul Madarasa ta Riyadh Saudi Arabia. Daga nan na tsaya. kuma a cikin abubuwan da na karanta na karanta hayatin zaujiya tarbiyyatul iyal tahmila wal da kuma sauran abin da yake na mu'amalar rayuwa bainan nas wa bainal haywanat saboda iya zama da mutane gwargwadon hali to je kika dawo Ghana Eh duka dai dawon mu daga Saudiya ni da yan uwana shekaru hudu kenan kwarai da gaske. Alhamdulillah da yake mijina mai karamin karfi ne direba ne. To bai hana ni sana'o'i na ba domin da haka nake taimaka kanne na marayu da kuma wasu bukatu nawa. Alhamdulillah. Na san ki da waka. Ya aka yi kika fara waka kuma baya ga waka kina yin wasu sana'o'i kuma? Kwarai da gaske. an sani da waƙoƙi amma an fi sani na da waƙoƙin sarakai da kuma na siyasa. baya ga waka kuma ina da ayyukan hannu kwarai da gaske kuma cikin ayyukan da aka fi sani na da su shine na farko gwaggwaro wanda ake cewa gele a nan kasar ghana da kuma a kayan fulani da nake dinkawa duka da hannu ɗaya kuma ina turaren wuta sannan ina da wani magani na musamman na rage kiba da rage tumbi to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tantaunawa. Yanzu a madadin bakwar shirin na ƙasa Aisha 'yar gata Zabiya kuma mai dizayin a garin Tema ƙasar Ghana da wakilin muryar Amurka a Accra Idris Abdallah Bako. Ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Na ƙasa ba za ta sauka sawa.